Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. wanda a yau za mu ci gaba da duba matsalar da suke samu wasu mutane kashe kansu. Idan kuna biye da mu a makon jiya Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya ya tattauna wasu matsalolin da suke sa wasu mutane kashe kansu. Matsalar da ta fara zama ruwan dare a Najeriya domin kuwa an ƙiyasta cewa a duk shekara kimamin mutane dubu ɗari takwas ne suke kashe kansu a Najeriya. Dr. Bello ya bayyana wasu alamomi, a saboda haka na ce da shi shan yaya ko yaya 'yan uwa ko abokanai ko kuma iyaye za su taimaka idan suka fara lura da wasu alamomin da ba kasafai suke gani ba? Shi ne wato sai su yi ƙoƙarin jan shi kusa da su. In ma ya kasance ma su nuna masa wani so da ya fi na da. dan akwai iyaye wanda ba su son wasa da 'ya'yansu ta sai ga shi kullum yana ganin shi kan shi wani doka ne a gidan bai son ya ji hayaniya bai son ya ji yara suna tsalle-tsalle da sauransu to wannan ba daidai ba ne yaro yakan so ya yi wasannin da walwala da sauransu sai a bar shi to idan iyaye suka ga cewa ga ɗansu musamman ko dan wanda ɗan matsayanci ya fi faruwa da waɗanda suka dan fara shiga suke sakandare zuwa university haka to idan suka ga cewa wani abu yana wasu halayen sun fara canzawa to ya kamata su kasance suna kusa da shi suna kokarin yi masa magana iyaye ya kamata ya kasance su rika tasowa da 'ya'yansu tamkar abokanansu ba wai yanzu da zaman yanzu da ake ba yanzu za ka ga yaro yana can in ya gaba wani sai dai maza maza yana da wuri in ya ga wasu sai in maza ya boye domin baya son ta san abin da yake yi amma inda suna yawan lura suna jan shi a jiki yawwa eh. to za a ga duk abin da yake za su gane nan da nan in kina da ya'ya wanda kike kika ja ta kusa tun tana karama tana ganin ki a matsayin uwa da abokiya ko me ke damunta za ta fito ta gaya miki amma in tun tana karama tana tsoron ki ne mu kina yawan dukan ta to in ta girma din sai dai ki ji labarin a waje cewa diyarki ta ce ko kuma a'a kula fa diyarki na kaza tana kaza maimakon ya kasance ke ce kika fara ganewa to in hakan ta faru akwai taimakon da likitoci suke bayarwa an kai mutum asibiti ko akwai asibitoci na musamman ne akwai sai dai basu da yawa muna da psychiatric hospital ko da ke yanzu kusan kowane zone wato cikin eh, zone guda shida na najeriya akwai babban asibitin kulawa da abin da ya shafi lafiyan kwakwalwa to wa'annan su ne suke iya duba mara lafiya wanda ke da kasancewa yana da wannan amma a yanzu abin da ake wasu jihohi suka fara yi shine ana son duk likita da duk eh, nurse a koya a ɗan koya mashi wani abu da ya shafi yadda zai gane cewa wannan mara lafiyan ba wai zazzabi kawai take damun shi ba har da ma dan barbashin abin da ya shafi ciwon kwakwalwa saboda idan ya iya gano wannan tun da wuri zai iya tura shi zuwa manyan asibitoci masu kula da irin wannan lalurar don ya samu magani da ku. To ana kaga kamar nan kasashen bayan kowane 'yan watanni ko a ce wata shida ne ko me kai likita dole ne akwai abin da ake ce ma refresher course wato to a Najeriya akwai dokan nan likitoci ba sa likitoci ba sa yi ba sa wannan yanzu abin ya zama wasu dole su yi domin yanzu abin da ake yi shine sai ka zo da shaidan cewa ka je wannan training din refresher course din kafin a baka license na aiki na wani shekaran kuma dan yanzu za su kamar lasisin mota ne kowane shekara sai ka yanki lasisin da zaka zama zaka yi aikin likita to da ka in lokaci yayi kawai zaka je ka biya kuɗi ne sai a ya goma wannan lasisin to yanzu sai aka fito da wani ka'idan cewa kafin ka je zaka ci baka lasisin sai a ce ina shaidan cewa ka je ka yi wannan Ah, ka samu points din ta wannan koyon da ake so ka rika yi kowane shekara ka ji ka ƙara wani ilimi dai ba wai kawai kana zumbi ba ne eh, eh, to ka ce da mutum sai je ya bada kuɗi a je a gasan mm. 'yan najeriya mun iya karya doka to yanzu din <laughs> ya za a tabbatar cewa mutum ɗin ya je ya yi din ne ba wai ya je ya bada kuɗi an bashi takardan ba ne kawai eh, eh to a waɗanda ni dai na gani maso yawanci da yake kungiyoyin likitocin suke suke wato gudanar da irin wannan za a ce rana kaza muna da lecture kan cuta kaza na awa kaza in ka zo za a baka in ka zo kai a ka zo wannan lecture ka dan fahimci ka dan koyo za a baka point koda guda biyu bisa ashirin dama point ashirin ake nema wani satin kuma za su zo wani kungiyar ita ma ta nuna kungiyar likitocin ta fito da wani abu ne hakan nan dai za ka rika zuwa kana da lecture din na har cika wato digo ashirin da ake nema to ba mamaki din kamar yadda kika ce a iya samun idan ina da aboki shine shugaban wannan eh, masu ba da point din iya mai bayani kawai ce kai banda lokaci ka zana min kawai cewa na yi amma sau da yawa kam na san muna zuwa likitoci mukan eh, je wa'annan karin eh, ilimin wanda ake yi lokali wanda ma kuma wanda zai kan zama maka dole ka karanta a yanan gizo da sauransu domin ka kara makanka ilimi don shi harkar lafiya kullum canzawa yake. Komi ma canja yake tunda cututtuka sai ka ga wasu wanda ka san su da sun canja kamar yadda yanzu. Eh, kamar yadda mm. eh, cutar kanjamau ta dinga rikidiya kwaya cutar ta dinga rikidiya wanda har yanzu an kasa gano magani. Har yanzu an kasa magani. To Allah ya sawaike. Amin. Haka ne, yanzu kuma sai amsar kaɗan daga cikin irin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita za mu fara ne da wannan wasiƙar. Me muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka? to abin da yasa ake ma yara alluran eh, rigakafin ciwoyi shi da kin sani wannan yana hana su kamuwa da irin wannan cututtuka kuma rigakafi ne hajiya domin kin san kamar irin su inna in ba a ma yaro alluran kamar irin wannan na polio din nan ba in ya samu inna to ya rayuwarsa wannan ciwon ba zai warke ba to saboda haka ya kamata yara abin da sa muke masa allurar rigakafi kenan don aka masa allurar rigakafi din ciwuka kwakwan cututtukan da za su ga jikinsu ba za su masa illa ba za su kare su daga wannan eh, cutar ke daga wannan ciwuka din shi yasa ake wannan allurar eh ai kamar yadda kai bayani a musamman yanzu sai ka ga yaro ya nan kashe a saboda ba a mishi allurar rigakafin ciwon shan inna ba wato a takaice ka ga yaro ya zama gurgu eh, ko kuma hannun shi ta shanye ba eh kuma akwai kuma kamar irin na su waɗansu wanda ake irin tare mugun tare na wufin kof da sauran da ake mana da an haife su yasa ake so a musu irin daga rigakafin nan domin yakan kare su wannan ya fi shi yasa ake musamman domin ba a allura daga rigakafi din ban wani abu ya same su sai kuma ikon Allah hajiya to Allah ya sawaƙe amin amin to likita sai kuma wannan wasiƙa daga wajen mai wada Ibrahim Lere To. Kuma ina ganin wasiƙa dai ta haɗin gwiwa ce domin da Haladu Isa shi kuma. To. Da Halima Haruna. To. To waɗannan malamai suna so ne don Allah ka musu bayanin me ke kawo ciwon kurga ne. To abin da ke kawo ciwon kurga yawanci kin san yadda abubuwa ya danganta wani lokaci abubuwan da muke ci wani lokaci kin san abubuwan da muke ci yawanci ba mu in ba tsafta kwarai eh. ka ci din to in ka ci to irin kwayan cutar da suke sa za ka yi ta su cikin ka ta kamar irin ƙara kana zawo kana abubuwan to duk shi ke kawo wannan amma in muna tsafta kuma muna ci abubuwa masu tsafta kwarai muna wanke hannayen mu kafin mu ci abubuwa to wannan duk yakan rage wannan ciwon hajiya kuma ya hada sai ga mutum ma bai samu wannan irin ciwon ba hajiya to tsafta shine musamman hajiya wato tsafta dai shi ke kare mutum daga ma cututtuka ba ma kurgadin kaɗai ba eh ba kaɗai kawai shi yasa a kowane lokaci yanzu ana so da mutum ya wanke hannunsa komai kafin ya ci abinci ko ya tafi wani abu kafin ya ci abinci abinci ko ya sa wani abu bakin sa ya wanke hannunsa to duk wani yana iya kare ka da ciwo ka barkate to in aka kamu da ciwon kurgan nan likita akwai magani ko eh akwai magani inda mutum ya kamu da wannan ciwon zai iya zuwa ya je wurin likita akwai ai wannan ana iya warkar da shi you kuma mutum yana yana kurga din kuma yana zawa da yawa to ya samu ruwa mai tsafta ya ta sha kafin ya je wani likita duk ya kan taimaka kuma kamar yadda ka in dai aka je aka samu na ana warkarwa kwata kwata eh haka je wani likita akwai magunguna yanzu sosai da za a iya ba mutum ya warkar da shi to ba ta wani lahani ko eh to akwai wasu mutane in yi tsanani amma in dai aka inda da mutum ya je wani abin ne ya je wani likita ana iya warkar da shi wannan ba wani wahala haji to ana ji ce akwai wasu mutane in yi tsanani in yi tsanani me zai faru to in ya tsanani wani lokaci wurin bayan gidan wani lokaci za ga mutum kamar ya ta zawa, za ga wani lokaci cikin zai ta zafi sosai to wannan amma an mutum ya so shan magani ya kan warkar da shi sosai ya kan rage zafin to har a warkar da mutum shi ma kuma ana warkarwa kwata-kwata ana warkarwa insha Allah ya to Allah ya sauwaƙe amin amin lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. a halin yanzu kuwa a madadin dr ladan daga nan birnin washington dc na ke fatar a huta lafiya